نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهكذا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da wannan marice na asabar 25 ga watan zulhajji a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan tara a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin lu'ulu'uwal marjan fi faƙa alaihi shekan wanda yau za mu yi darasi na biyu a makon da ya wuce mun yi darasi na farko in ba manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin muqaddima babu taglizil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi na farko wanda kuma a kansa muka tsaya shine hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da ka za mu tashi hadisi na biyu shine hadisin Anas ɗan Malik Mala ya ce hadisu Anasin hadisi na biyu shine hadisin Anas ɗan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ƙala ya ce innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadisan kasira anas ya ce ni ku sani ya sau da dama abin da ke hana ni an uhaddithakum in labarta muku hadisan kafiran hadisai masu yawa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam domin na ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kala ya ce man ta'ammada alayya kadiban duk wanda ya ganganta yin ƙarya a gare ni falyatabawwa da minan nar to lalle ya nemi wajen zaman a cikin wuta ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin taka tsantsan wajen cewa annabi ya ce saboda me saboda sun san manzo Allah ya ce duk wanda ya masa ƙarya to lalle ya nemi wajen zamansa a cikin wuta a hadisin ali falyalijin nara lallai ya sani sai ya shiga wuta ko ta halin kaka to kaga wannan ya nuna maka cewa lallai ba dukkanin magana da ka ji ba za ka ce annabi ya ce sai kana da tabbacin cewa ya ce ɗin musamman idan maganganun nan ba daga ingantattun littattafai ka samo su ba mana ingantattun littattafai irin sahih bukhari irin sahih muslim ko kuma wani littafi da wani daga cikin malamai ya rubuta bisa ga sharaɗin inganci wanda shi da kansa yawa kansa alkawarin haka kuma aka bincika aka tabbatar gaskiya ne ya cika wannan alkawari cewa duk hadisan da ya tara a cikin littafin sa ingatattu ne irin wannan littafi da muke karantawa kaga mai littafin ya yi wa kansa alkawari da sharaɗin cewa duk hadisan da zai kawo zai kawo hadisin da imam bukhari da imam muslim suka haɗu ne wajen fitar da shi to da zarar kaga hadisi cikin allu'ulu wal marjan kai tsaye za ka iya cewa annabi ya ce kaza saboda mai ka dogara da abin da mai littafi ya faɗa kuma abin da duniyar ilimi ta yadda da shi malaman musulunci suka haɗu a kansa na ingancin littattafan bukhari da kuma muslim amma akwai da yawa daga cikin littattafan hadisi wanda za ka samu hadisai ingatattu da wanda ba ingatattu ba kai waɗansu maganganun ma karin magana ne na larabawa kawai suka yi wasu daɗi suka ce hadisi ne kaga irin wannan in za ka karanta waɗannan littattafai sai ka yi taka tsantsan gudun me kada ka fada cikin wannan babban haɗari na yi wa annabi ƙarya da gangan wanda yana daga cikin manya-manyan zunubai domin dukkanin wani laifi da aka ce in mutum ya yi shi zai shiga wuta to malamai sukan kidanya wannan daga cikin kaba'irin zunub dan Allah baya ƙona bawa akan ƙanƙanin laifi in kaga Allah ya ƙona bawa ya sa shi a cikin wuta to laifin da ya aikata ku ba karami bane ba to da ka yi wa annabi ƙarya yana daga cikin manyan laifuffuka da in dai mutum yayi da gangan sai Allah ya kona shi in dai ya mutu yana yi bai tuba ba an gane ko to da ka malamai suka ce kuma anan an kaide an kayyade abin da sifa muta'ammidan ko da hal hal kuma sannan sifa duk wanda ya ƙaryar amma da gangan to zai iya yiwa wani ya karyar amma ba da gangan ba su baka ne bai sani ba shi bai taɓa jin wannan narkon ba cewa yiwa annabi karya da gangan sakamakonsa shiga wuta ne ga duk wanda ya mutu yana yi bai tuba ba haka shi da ya yi ta shirgawa an gayyace shi tarurruka an ba shi lasifika ya riƙe da sunan malami kuma bai yi karatu ba gashi ya sha babbar riga aska ɗaya ko biyu ga rawani duk gumi baya ji sai ya saki baki ya ta da ƙarya wanda kowa ya san irin watannin da ake wannan a garinmu ko ba haka ba wani mutum ba ka san shi da karatu ba bai da alaƙa da karatu ko ta kusa ko ta nesa amma da watan kaza ya kama zai kirɓa babbar riga duk dare yau shi ne can gobe shi ne can idan aka ɗan kama kissa ƙwaya ɗaya. kan a kai ta an zage duk mutane daman zagin ya fi yawa akan karatun karatun daman ba shi ake da shi ba zage-zagen da ƙaryar da sharrance-sharrancen shi aka kunsa za ka ji aikewa annabi ƙarya annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza alhalin kuma bai ce ba da za ka ritsa masu irin wannan maganganun ko a littafi ka ce da Allah a wani littafi zan duba in ga wannan sai a ce to mutanen ne don me za ka ce a littafi to wani karatu ake ko babu littafi ba wani karatu in ba a littafi ba ubangiji ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ga littafi nan mun saukar da shi mai albarka fattabi'uhu ku bi shi wattaqu kuma ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamun dan ku samu rahama da jin kai to da haka dai manzo Allah ya hana a masa ƙarya duk wanda ya masa ƙarya da gangan kuma zai shiga wuta inda ya mutu bai tuba ba Allah ya tsare mu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab na uku shine kitabul ilmi babi na 38 shine babu ismi man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku hadithu abi huraira shine hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yayi min ƙarya da gangan to lallai ya nemi wajen zaman sa a cikin wuta lallai ya san cewa wuta ko ta cika sai an matsa masa sai an masa waje saboda laifinsa ba karami ne ba mun faɗa yana daga cikin laifuffukan ƙarya ga annabi shar'anta wa mutane addinin da Allah bai shar'anta musu ba domin shi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da su ake koyan shari'a da su ake sanin yadda za a bauta wa Allah to in ka ce annabi ya ce alhalin bai ce ba ma'ana kana cewa mutane ga wani abin da za ku bauta wa Allah da shi alhalin kuma ba annabin ne ya zo da shi ba kaga kenan duk mutanen da suka bi ka akan wannan ƙarya da ka shirga suka yi ta bautar Allah akan haka ka halakar da su ka batar da su ka bata lokacin ka bata rayuwarsu ka sa su suna ta yin aikin baban giwa suna yin abin da ba Allah ya ce ba ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wannan hadisi na Abu Huraira da hadisin da ya gabace shi na Anas kusan duk ɗaya ne illa dan bambanci kaɗan na lafazi a hadisin abu huraira wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisin abu anas kuma man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar mana dai duk sakon guda ne duk da akwai dan bambanci na lafazi amma dai abinda ake so a isar ɗin ɗaya ne akhrajahu al-bukhari ya fitar da wannan hadisi shi ma na anas abu huraira shi ma dai a cikin babi na kitab na uku shine kitabul ilmi a babi na takwas shine dai babu ismi man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu shine hadithul mughira hadithun mughira dan shu'ba mughira dan shu'ba shi muka dauka ya zamo sahabun mu na wannan darasi daman na gaya muku cewa duk darasi za mu ɗauki sahabi ɗaya mai tarjama a kansa anas da na tsallake shi saboda sunansa yana yawan maimaituwa a cikin hadisi abu huraira da na tsallake shi shi ma saboda sunansa yana yawan maimaituwa a hadisi ba yadda za a yi ka tara hadisi ɗari babu na anas a ciki ba yadda za a yi ka tara hadisi ɗari babu na abu huraira a ciki domin suna daga cikin asaba'atul mukfirin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa yawan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowannen su ya rawaita hadisi ɗai ɗai ɗai ɗai sama da hadisi dubu daga annabi anas yana ciki abu huraira yana ciki balma abu huraira shine na farko a lissafi mai baikuniya yace sab'atun min as-suhubi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi عن المختار خير مضر سيتي abu هريرة sa'adun جابر أنس صديقة wabnu abbasin كذاك ابن umar. guda bakwai daga cikin sahabban annabi sun fi kowa yawan hadisai kowannen su ya rawaita hadisi ɗaiɗai daga bakin manzo Allah sama da dubu ɗaya sai ce na farkon su Abu Huraira shine mai lamba ta farko wannan fa ala aqallu taqdir kenan Abu Huraira hadisansa sun kai dubu biyar da wani abu amma dai baya cikin masu ƙasa da dubu da haka dole ya zo a na farko ko kuma abu huraira wani abu da zai baka mamaki sai mun zo tarjamarsa sai mun zo tarihinsa baya rubutu da ka yake haddace duk abin da ya ji daga bakin annabi baya rubutu ya ce ban san ba wani daga cikin sahabban annabi da ya fi ni yawan hadisi sai mutum ɗaya da shi muke gasa muke rige-rige muke musabaka in wuce shi ya wuce ni ya ce shi ne abdullahi ɗan amur ɗan as yace ko shi kun san me yasa ya fi ni aka ce a'a yace annahu kana yaktubu wala aktub saboda shi yana hadawa da haddaka da kuma rubutu amma ni ko kawai haddaka nake da ita bana rubutawa saboda ya yadda da kwakwalwarsa kuma manzo Allah ne ya bashi fahamin karatu na gaske ko ba haka ba na dabaru ba ko ba na rufa ido ba ba na damfara ba na gaske fahamin karatu garanti gangariya ba dan cana ba abu huraira ce wata rana na zo na kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da na ji daga bakin ka ina yawan mantawa sai annabi yace kwantar da hankalinka ciro ka sai ya ciro sa sai ya shimfiɗa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi yayi wata addu'a ban ji addu'ar ba domin addu'ar ilimi ai ta musamman ce araba a kasuwa ka ji wai mai sai da maganin gargajiya yana sai da maganin ilimi ai ka san wasa ne ka ji wai dan wa'azin turmi yana ba da wai eh, laya hadda halala ce kenan haba haba indai ana siya a kasuwa kuwa ba sai je siyo ba ai indai dai da gaske so kake kai ilimi to sai ka ta da hankalin dare sai ka hana idan ka bacci man dalabal ula sahiran layali shi yasa zarnuji a cikin ta'alimul muta'allimin yake cewa tamannaita an tumsi faqihan munaziran bighairi ana'in fal jununu fununu wai kana so ka zama malami cikin ruwan sanyi ba gumi ba wahala kai lalle hauka ma iri iri ce annan wani samfuri ne na sabuwar hauka da haka ba a karatu sai an jajirce sai an ci dagwadago sai an ci gajala sai an wahala ko ma'ana in na ce gajala fa ba ina nufin dole ta makarantar toka ba ma'ana dai dole sai an wahala in a zamanance ne yan zamani sai ka ce sai an ci indomi sai an sha wahala sai an sai an riko lunch mana dai wannan shine a kori gajala da ku gajala ake ci shi dai karatu haka ɗabi'arsa take domin in akwai wani wanda zai yi ilimi cikin ruwan sanyi da annabawa ne amma annabawa sai da Allah ya wahal da su kafin su yi ilimi annabi Musa sai da aka sa shi ya niki garin tafiya mai nisa da kansa yake kokawa duk da haƙuri irin na annabawa yana cikin ulul azmi minar rusuli wanda Allah ya ce da manzo Allah ya kwaikwaye su ta fuskar haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Musa yana ciki amma sai da ce laqad laqina min na hadha nasaba kai a wannan wahala mun wannan tafiya mun sha wahala wai tafiyar mai ce tafiyar neman ilimi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda Khidir da kansa saboda ya san tafiyar tana da wahala sai da ya nuna wa Musa wahalarta qala innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka iya hakurin tafiya da ni ba akwai wahala haka suka rinka tafiyar suka rinka tafiyar a je waje kaza ana jin yunwa a nemi abinci a hana a je waje kaza a yi kaza a je waje kaza a yi kaza ƙarshe aka samu abin da ake nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da yafi kowane annabi lela da gata a wajen Allah amma da aka turo Jibrilu ya karantar da shi sai ya kyale shi ya matse shi ya matse shi sannan ya wurgar da shi matsa fa irin ta mala'ika ba matsa irin ta mutum ba matsa irin ta mala'ika yayi jifa da shi yace fa ghaffani hatta balaga min niyyar jihad thumma arsalani ya matse ni sai da na wahala na wahala na jigata sannan ya wurgi da ni qala iqra ce yi karatu Allah ce ma ana bi qari ni ba na karatu bai kyale shi bai sake matsa shi ya matsa shi ya sake wurgi da shi iqra ma ana bi qari sake matsa shi ya matsa shi mana ya halitta kenan malami yadda ki dalibi ko ha ga jibril abin da yake wa annabi wannan ba a matsayin bulalan makaranta bace haka wannan ɗabi'a ce ta karatu to da ka abu huraira yake faɗar wancan ya ce abin da ya sa abdullahi ɗan amur ɗan as ya fi ni yawan hadisai saboda shi yana haɗawa da rubutawa ni ku cewa kawai nake bana rubutawa manzo Allah ya masa addu'a a cikin bargonsa ya ce da shi ɗauki ka yafa sai ya ɗauka ya yafa ya ce tun da na yafa wannan bargo ban taɓa jin wata magana daga bakin annabi na manta ta ba radiyallahu an to da ka abu huraira hadisansa suna da yawa za mu ci karo da shi sau da dama a nan gaba shi yasa na tsallake hadisinsa anas ma haka na tsallake hadisinsa sai na ɗauko na tsallake tarjamarsa sai na ɗauki al-mughira ibn shu'ba waɗancan bakwai da na fara lissafa bana abu huraira shine na farko sa'ad wane ne sa'ad shine abu sa'idin al-khudri asalin sunansa shine sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri to amma ya fi shahara da alkunyarsa sama da sunansa yanzu da zaka ce wani waye sa'ad ibn sinan bai sani ba amma kana cewa abu sa'id al-khudri a ah, wannan ai mun san shi to dai sunansa shine wancan shine sa'adun sannan jabir ibn abdullahi al-ansari shine na uku sannan anas ibn malik shine na hudu an gane ko sannan siddiqatun wace ce siddiqatun na aisha siddiqatun bintu siddiq sannan ibn abbas ibn ammi rasulillah an gane ko mana yaro da kamar manya a fagen ilimi kaza ka bin umar haka abdullahi dan umar to waɗannan su ne saba'atul muksirun as-saba'atu al-muksiruna min as-sahaba mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda Abu Nu'aym yana faɗa cewa sunansa ibnu Shu'ba al-Mughira din kenan Ibn Abi Amir Ibn Mas'ud yayi ta faɗa salsalar sa har ya kai ga ƙarshe yace yukanna anewa mugira dan shu'ba alkunya da aba abdullahi aba abdullahi manzo Allah shi ya masa wannan alkunyar shi farkon alkunyar da ya sa wa kansa shine abu isa sai umar dan khattabi yake tambaye sa me yasa ba za ka ci gaba da amsa alkunyar ka ba ta abu isa sai ce a'a annabi ya koma ce min abu abdullahi da ka na bar abu isa na koma abu abdullahi shine malamai sukan ce ko dai ka ce masa abu isa ko ka ce masa abu abdullahi duk alkunyarsa ce wannan ya nuna tayu yana da ɗa isa kuma yana da ɗa abdullahi kowanne daga ciki aka yi masa alkunya da shi babu laifi mahaifiyarsa sunanta umama bintul af'ani mahaifiyar mugira dan shuba babansa shuba mahaifiyarsa kuma umama abu na'am yace kana tiwalan mutum ne mai tsayi ashaba sha'ari mutum ne mai yalwar gashi domin ko a cikin larabawa za ka ga wasu sun fi wasu gashi ko a cikin fararen mutane wasu sun fi wasu gashi to mugira yana daga cikin masu yalwar gashi sannan ja'adan gashin nasa a mummurɗe yake dakmal hama sannan yana da girman ƙoƙon kai ma'ana ƙoƙon kansa yana da girma ba ɗan ƙanƙanin kai ne da shi ba wanda kuma girman kai ba wai girman kai fa na raina mutane ba girman ƙoƙon kai tana daga cikin sifofi na me na kyau na kyau shi yasa zaka ga yana daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ana faɗa cewa yana da me girman kokon kai to da haka wannan shine hama abla zira'ain sannan yana da miƙaƙƙun damatsa ma'ana yana da zarazaran damatsa gaɓoɓinsa suna da nisa tsakanin gaba da gaba ƙalisar shafatain yana da madaidaitan labba wanda ba su cika girma ba ya bil humra yana yi wa kansa ƙunshi da jan abu ko dai dan dayin ko makamancin haka mutum ya cire gashin kansa bayan ya zama fari da wani abu ba laifi ba ne in dai ba da nufin yaudara ba ne tsoho ne zai je zawarci ya san diya tsufa diya yi furfura ya batar da baki a'a ko tsohuwa ce za a zo zawarci wajenta duk ta batar da furfura wannan ta yi yaudara gishu kenan man na fa laysa minna amma in haka kawai ne to wannan kuma yana da kyau a musulunci ba a san a bar furfura kawai ta rinka kyalli haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga baban Abubakar As-Siddiq shine Abu Quhafa duk yayi furfura duk jikinsa babu bakin gashi ko daya sai manzo Allah ya ce ghayyiru hadha shay ku je ku batar masa da wannan farin gashi ko dai ku canja shi ya zama baki ko ku canja shi ya zama ja ko dai wata kala da an ga gashi da wata kala ba baki ba ai an san cira shi akai to da haka annabi ya ce ai to da haka al-Mughira ibn Shu'ba yana yin kunshi ga gashinsa ko na ka ko na gemu wanda ya zama fari da jan abu shahidal hudaybiya al-mughira ibn shu'ba ya je sulhul hudaybiya sasantawa da aka yi tsakanin annabi da mutanen makka lokacin da ya taho zai yi umra mutanen makka suka hana shi shiga suka ce sai dai ya koma annabi ya tura usman dan Affan cewa je kaka gaya musu ba yaƙi muka zo ba zuwa muka mai umara mu tafi domin an yi yaƙin badar kenan ba daɗewa suka ce wallahi muhammadu ba zai shigo ba kai usman tun da kai ka zo kai muna ganin mutuncinka kai kai umararka ka fita amma muhammadu ba zai shigo ba zuwa ya ya raina mu ya wulakanta mu ma'ana mun bi shi badar ya ci mu da yaƙi kuma ya zo ya shiga garin misalin alim to ba za mu yadda da wannan ba sai dai ya koma sayyidina usman shi kuma da ya ji sun faɗi haka ga annabi ya ce wallahi ni kuma ba zan yi umarar ba ya gaggaya musu baƙaƙen maganganu ya kausa sa musu harshe sai suka tsare shi to sai labarin jita-jita ya fara yaduwa cewa ai an kashe Uthman manzo Allah ya ce to wallahi in dai an kashe Uthmanu sai dai mu kare duk da ba yaki muka fito ba babu ko aska a hannunmu amma za mu tunkare su duk da makaman da suke hannun su in dai sun taba mana Usmanu sai dai mu kare shine aka yi bai'atul ridwan annabi ya ce duk mu mun a akan babu gudu babu ja da baya sahabbai suka rinka dora hannayensu akan hannun annabi na hagu kowa ya ne masa mubaya'a a ƙarshe bayan kowa ya gama ɗorawa annabi ya ɗauko nasa na daman mai albarka ya ɗora ya ce wa hazihi an usman wannan kuma a madadin usmanin ne masa mubaya'a shi ma mu tafi to ana cikin haka sai ga Usman ya dawo ashe ba kashe shi akai ba kawai dai ɗan tsare shi suka yi na wani lokaci to a nan ne sai suka turo da wakilansu a zo a yi sulhu shi annabi ya haƙura ba zai shiga makka yau wannan shekarar ba amma shekara mai zuwa ya dawo ya shiga tunda dai sun turje a sasanta a yi sulhu akan haka wannan shi ake kira da sulhul hudaybiya ko ka ce bai'atul ridwan wanda Allah ya ambace ta a cikin ayar suratul fati laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ya yadda da duk wanda suka yi wannan mubayar baki daya to gira yana daga cikin su na farko Allah ya ce ya yarda da su na biye musu shaidar cewa muminai ne na uku ya tsarkake zukatansu ya ce radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Bukhari wanda kafin haka jabir dan abdullahi yana faɗa shi ma cikin hadisin bukhari ya ce mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne muka yi wannan mubaya'ar ga annabi to annabi ya ce la ya nara rajulun baya a ta hata shajarati duk mutumin da ya mugira yana daga ciki amma yau waɗanda suke zagin sahabbai cikin waɗanda suka fi tsana suke zagi suke wulakantawa akwai mugira ɗan shu'uba saboda me saboda shi ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin umar ɗan khattabi su kuma ba su yadda da umar ɗan khattabi ba da haka duk wanda yake tare da umar ɗan khattabi shi mai laifi ne a wajensu to in haka ne me yasa sayyidina ali bai yi laifi a wajen ku ba ai shi diya yawan kama ya ba umar ɗan kaga ko wanda ya ma aiki ai daban da wanda ya baka ya wa ya fi kusanci da kai wanda ya baka ya shi kun hada jini mugira bai hada jini da umar ba bai aura daga umar ba umar bai aura daga wajensa ba amma umar ya hada jini da aliyu ya auri ɗiyar aliyu autar na na fatima ummu kulsum da da dai mugira yana daga cikin waɗanda suka je sulhul hudaybiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa waliya min qibali umara alwilayat kuma ya yi wa umar ayyuka ba ɗaya ba a gwamnatinsa wanda daga cikin ayyukan da ya masa ya masa gwamna a sham kana yu'addu min ad-duha larabawa sukan lissafa shi cikin ƙwararrun mutanensu da suke ji da su masu kaifin hankali da tunani abu na'am ya faɗi wannan a cikin littafinsa mai suna ma'rifatu sahaba ibnu abdulbar annamari ya faɗa cikin littafinsa al-istiab fi ma'rifati al-ashab yace innahu a'war ya mutu da ido ɗaya mugira ɗan shuba idan sa ɗaya ya mutu amma an haife shi asali idan dinan sa guda biyu amma kan ya mutu ɗaya idan nasa ya riga shi mutuwa ina ya samu matsala idansa ɗaya ya mutu ya lalace ya tsiyaye a yakin yarmouk a jihadin musulunci ya rasa ido ɗaya kai yau da kake zagin sa farkan ka ɗaya ya fita da sunan musulunci sai dai da sunan bikinka da shewarka da iskancinka da yawace ka akan titi da bakaken kaya kana zagin mutanen kwarai da wannan kawai ka rasa jiki ka rasa jiki ko ka rasa kaza garin banza a farau faran mofi an zuwa ala kora an tafi ala dangabe Allah ya tsare an yi shahada irin ta kuda ko mugira dan shuba ya rasu a shekara ta hamsin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana tsakaninsa da manzon Allah shekara arba'in manzon Allah ya rasu hijirarsa tana shekara goma mugira kuma sai a shekara ta hamsin ya rasu kaga da manzon Allah ya rasu mugira sai da ya rayu shekara arba'in bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya kara masa yadda da dukkanin sahabbai baki daya kale yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa inna kadhiban alayya lalle ku sani ƙarya a kaina laisa ka kadhibin ala ahad ba kamar ƙarya ga kowane mutum bace ba ƙaryar da ka yi wa annabi zunubinta na musamman ne ba irin kowace ƙarya bace ba man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi wajen shigarsa a wuta da haka ya yan uwa mu iya bakin mu in ba mu da tabbacin cewa annabi ya faɗi magana kada mu faɗa in mun ji wani ya faɗa mu nemi tabbacin shin da gasken annabin ya faɗa domin kada mu taka sawun ɓarawo wani ya laifi mu ma mu ɗora laifi akan laifi domin lokacin da wani ya faɗi magana ya ce annabi ya faɗa kuma annabin bai faɗa ba kai kuma kaje kaje ka ƙara yaɗa ta kana ta faɗa to kaga ka ƙara me ka ƙara laifi akan laifi ka ƙara wuta fetur ta ci gaba da ci da haka duk mutumin da baka da tabbacin abubuwan da yake faɗa kuma yana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba komai bane in ka ji daga bakinsa ya ce annabi ya ce kai ma za ka dorar sai ka tsaya ka bi diddigi ka ɗabbaka masa ayar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan domin wannan yana daga cikin fasikanci yi wa annabi ƙarya balma wani fasikanci ya fi wannan babu wannan hadisi a al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab na 23 wanda shine kitabul janaiz na sahih al-bukhari babi na 34 shine babun ma yukrahu minan niyahati ala al-mayyit babin da yake bayani akan an yin kukan kere ga mamaci ma'ana in an yi mutuwa wannan kukan da mutane suke na mutuwa tare da sauti wannan haramun ne to da haka bukhari ya fitar da wannan hadisi a wannan babi wannan shine karshen babin da yake bayani akan kausa sahani ga biran yi wa annabi ƙarya wanda shine a matsayin muqaddima da mala ya kawo yanzu ne kawai za a shiga farkon babi farkon karatu bismillahir rahmanir rahim kitabul iman littafin da yake bayani akan imani imani kuma shine ginshiki shine abokin tafiya yace babul imani ma huwa babin da yake bayani akan wai menene ma imani wa bayanu khisalihi da kuma bayanin ɗabi'un imani me idan mutum ya aikata za a ce ya aikata ɗabi'un imani menene ɗabi'un imani menene abin da in kaga mutum yana da shi kake kyautata masa zaton yana da imani na ayyuka ko na halaye hadisi na biyar hadisu abi huraira hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي وترانا أفيلي هو بارزا أفيلي يوما للناس وترانا يبين جمتاني أفن kowa yana kallonsa أغاني gane ko domin kalmar bariz bi ma'ana zahir wa barazu lillahi jami'an an gane ko barazu bi ma'ana zaharu idan mutane suka fito daga cikin kabari ai kaga sun bayyana ga Allah tare da cewa shi Allah babu abin da ke buya a gare shi yawma hum barizuna la yakfa ala Allah minhum shay limanil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar daka al bi ma'ana zuhur barizan yawman lin-nas Allah ya bayyana a wata rana ga mutane fa atahu rajulun sai ga wani mutum ya zo masa fa kale yace mal imanu menene imani kala sai manzo Allah ya ce an tu'mina billahi to anan da yace mal iman yana nufin a masa ta'arifin imani lugatan wa ilaha a domin sau da dama tambaya in ta zo takan kunshi harshen damo abin da ke fayyace me ake nufi amsarta a nan mal imanu menene imani wani zai iya ɗauka abin da ake nufi ita kanta kalmar imanin menene ma'anarta to amma ba haka tambaya take nufi ba abin da yake nufi menene rukunnan imani kamar yadda Allah subhanahu wataala a suratul baqara yace wa yas'alunaka kama za yunfiquna sai Allah ce me walil afu suna tambayar ka me za su ciyar shin me za su ciyar kowa za su ciyar duk tambayar za ta ɗauka amma amsar da Allah ya bayar sai ta nuna me ake nufi da tambayar ma za yunfiquna abin da za su ciyar suke tambaya a nan ba wanda za su ciyar ba a wata ayar wa yas'alunaka ma za yunfiquna sai Allah ce qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini kaga da ma za yunfiquna ta qul ma anfaqtum da ma za ta qulil afu duk tambayar ɗaya ce amma amsa ta bambanta ma za yunfiquna qulil afu me za su ciyar ka ce ragowar abin da ya karu akan bukata kaga kenan amsa ta nuna mana abin da ake tambaya akai me za a ciyar amma ma za yin fi kuna kulma an faktun min khairin falil walidaini wal aqrabina amsa ta nuna mana wa za a ciyar ake tambaya ana da aka sau da dama tambaya takan zo da harshen damo amsar ta ita take fayyace me ake nufi shi yasa larabawa suke da karin magana da suke cewa fahimu su'al nisful jawab in ka fahimci tambaya to ka ci rabin me ta. amma kwata-kwata ma baka fahimci tambaya ba to sai kai ta ɗirkaniya wai mota a randa asali ma baka fahimci ina tambayar ta dosa ba to da nan tambayar da wannan bawan Allah ya yi game da imani ba wai ma'anar imani din ba a'a rukunnan imanin yake nufi domin ga amsar da annabi ya bashi kuma bai ce a ba kenan ya nuna shi ma hakan yake nufi dan a wata ruwayar ma har ya ce sadakata an gaya masa kuma ya ce eh gaskiya ne an yi daidai qala sai annabi ce da shi an tu'umina billahi imani shine ka ba da gaskiya da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa bi da kuma gamuwa da shi shine ranar lahira ko babu makawa sai an haɗu ka yadda za a gamu da Allah wa bi kuma ka yadda da manzannin Allah baki ɗayan wa tu'mina bil ba'thil akhir kuma ka yadda da tashin ƙarshe shine bayan an mutu za a tashi akwai bambanci tsakanin gamuwa da Allah da kuma tashin karshe akwai bambanci duk wanda ya mutu ya sauka kafirai sun yadda za a mutu ba su karyata mutuwa ba amma me suka yi yadda da su tashi kuma in na ce kafirai ba ina nufin dukkanin kafirai ba wasu daga ciki Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a wasu daga cikin kafirai sun ce alkiyama ba za ta zo ba mana in an mutu ba za a tashi ba qul wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib kace da su na rantse da ubangiji na alkiyama sai ta zo dan fa ubangiji na da ya faɗi za ta zo masanin gaibi ne za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir sun riya ba za a tashi ba wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq duk magana ce akan tashin alkiyama sun yarda da mutuwar amma ba su yadda da tashi ba wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usuna khalqan jadida ba su yadda da cewa za a tashi ba zalika raja'un ba'id suka ce wannan koman me nisa ne ba zai yi ba to daka gamuwa da Allah shine mutuwa tashin alkiyama kuma shine tashin da za a yi a fito daga kaburbura dan Allah ya hisabi kafirai sun yadda da wancan ba su yadda da wannan ba imani ko shine dukkan hada biyun ka yadda da su ka yadda da mutuwar kuma ka yadda da tashin shine wa biliqaihi wa nu'min wa tu'mina bil ba'th al akhir qala sai shi wannan mai tambaya ya sake cewa mal islamu to kuma menene musulunci qala sai annabi yace al islamu shi ma'anan kaga ba ma'anar kalmar al-islam yake so a yi masa bayani ba domin akwai ma'anar kalmar al-islam istilahan huwa istislamu lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bit wal khulus min ash-shirk wannan shine al-islam ko to amma abinda ake nufi da al-islam din anan shi ma shine arkanuhu yace al-islamu abinda ake nufi da musulunci an ta'budallaha shine ka bauta wa Allah wala tushrika bihi shay'an kada ka hada shi da kowa a fagen bauta Lanabiyun mursalun wala malakun muqarrabun wala abdun salihun ko annabi ne makusanci ga Allah manzo ba a bauta masa tare da Allah duk wanda ya bauta wa annabi kowaye cikin annabawa ya yi shirka a wajen Allah sunansa mushriki duk wanda ya bauta wa mala'ika ko mun ɗaukakar matsayin wannan mala'ika a wajen Allah ya yi shirka sunan wannan mutumin mushriki to ballantana kuma bawa nagari wali ko wani shehi ko makamancin haka haramun ne bautawa kowa in ba Allah ba da haka ba a haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani ababun bauta duk wani abu da sunansa bauta Allah kadai akewa ba a yi wa wani in kuma ka ɗauke shi kai wa wani to kowaye wannan wani kayi shirka domin inda akwai wanda in kai wa bauta Allah zai kyale ka to da annabawa ne amma har annabawa da aka bauta musu sai da Allah ya ce wanda suka yi sun yi shirka wanda suka bauta wa annabi isa alaihi salam Allah ya kira su da suna mushrikai laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam kafirai ne su mushrikai ne su to da Allah subhanahu wataala baya kyale dukkanin wanda ya bauta wa wani in ba shi ba musulunci ko shine ka bauta wa Allah shi kadai karka hada shi da kowa a cikin dukkan aqimas sala kuma ka tsai da sallah Al-maktuba wacce take ta wajibi me yake nufi da tsai da sallah malamai suka ce shine yin ta akan lokaci tare da kwaikwayon annabi wajen yin ta idan mutum baya yin sallah yadda annabi ya koyar kuma baya yin ta akan lokaci ba a kiransa da suna mai tsai da sallah sai dai a kira shi mai sallah to shi kuma mai sallah yana mai da sallah shine baya shi ba sallan mai sallah ba ta hana shi shiga wuta amma sallan mai tsayi da sallah tana hana shi shiga wuta Allah ya ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah to su waye waɗannan masu sallah sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda sallar ba su dauke ta a bakin komai ba suna rafkana ga buranta sai ta nuna suke yi ko ba haka ba sai sun gama aikin su suke yi sai lokacin da ba su da aiki suke sallah amma matukar suna da hada-hadarsu to sai sun gama hada-hadarsu sannan za su zo su yi sallah sahun gafalallu gabaran sallah ba su ɗauke ta da muhimmanci ba to bambancin mai sallah da mai tsaye da sallah shi mai tsaye da sallah duk abin da yake in aka ce hayya alal sala hayya alal fala zai bari ya taho sallah sallah ita ce gaba da komai a wajen sa kuma yin ta akan lokaci domin Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ga mu'minai wajibi ce mai hada da lokaci ba sa raba su da junansu sannan sharaɗi na biyu na tsaye da sallah shine ya kwaikwayon annabi a yayin yin sallah kayi kamar yadda ya koyar domin haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah yadda kuka ganni ina sallah kuma manzo Allah sai da ya hau kan abu mai tudu yayi wa sahabbai sallah practically a aikata suka yi gani sannan yace inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati na yi muku hakan ne don ku iya koyi da ni ku san yadda nake sallah amma za ka samu wani shekarar sa hamsin sittin saba'in tamanin wani ma ya kai ɗari bai taɓa karanta littafi mai shafi goma akan sallah ba daga kan kama ruwa tsarki wankan janaba har a shiga sallah bai taɓa ba kuma ba zai taɓa ba amma jarida a sati ya karanta goma zizde ce wikili trust ce sarauniya ce gaskiya ta fi kwabo ce koma wace ce duk jaridu ya iya karantawa duk tashoshi ya iya bibiya ya ji labaran duniya amma ya kasa ya jiyo wa kansa labarin kabarin da yana nan yana jiransa wanda kuma wannan sallar ita ce labarin kabarinka domin ita ce abad da za ta taya ka ɗebe kewa na zaman kabari in ka zo da ita to ka zo da babban guzuri ba ka da matsalan makwanci amma matukar ba ka zo da ita ba to ka gamu da babban bala'i da babban matsala to shi yasa zamu ga annabawa a cikin alqur'ani roƙon da suke wa Allah ya sanya su su zama masu tsayi da sallah ba masu sallah ba annabi ibrahim cikin addu'o'in da yawa kansa da 'ya'yansa, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kuma Allah in ya tashi yabo baya cewa wal musallina sai ya ce wal muqimina salata wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir muqimina sala masu tsayi da sallah shi yasa Allah bai taba cewa ba wa sallu sai dai ce wa aqimus salata ku tsai da sallah da aka iqamati sala shine wannan yi akan lokaci koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi kuma babu bambanci tsakanin sallar maza da sallar mata ɗari bisa ɗari duk ɗaya ne annabin na maza ne na mata ne yadda ya yi sallah ya koya wa maza haka ya koya wa mata haka ya ce gaba ɗaya sallu kamar ra'aytumuni usalli bai bambance kowa ba duk wata fatawa da za ta ce ga bambancin sallan mace da sallan namiji magana ce mai rauni kwarai daga gaske karka kama bata wa kanka lokaci wajen sauraron ta in dai ba a wajen al'ada ba mace in tana al'ada ba za ta yi sallah ba kai ko baka al'ada in kuma kana so kai ma ka samu bambanci to yayi ma addu'a kai ma ka fara na san ku ba za ka so ai haka ba da haka bambancin mu da su kenan amma ta fuskar aiwatar da sallah duk ɗaya da su muke babu bambanci namiji ya kabalu mace ta yi kabalu namiji ya jalsatul istiraha mace ta yi jalsatul istiraha namiji ya du'aul istiftahi mace ta yi du'aul istiftahi in ta kama ya yi kunutu ita ma ta yi kunutu ta yi karatu a gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta shi ma ya dai gwargwadon yadda zai jiyar da kansa domin ko kai ba ta aka ka waje baki ba alhalin kana sallah kai kadai kai iya yadda za ka ji a kunnanka wala تجهر بصلاتك salatika wala بها biha بين baina zalika sabila salatika بمعنى bi ma'ana kada ka ɗaga murya ka wage baki wajen karatun sallah alhalin kai kaɗai kake sallar ka sai dai fa liman ne ba mu za su ji za ka ce wala ballin za su ce amin da haka ubangiji subhanahu wataala ya daidaita mu da su ta wannan fuska babu wani bambanci sai a ce wai su mata su tsuke kafarsu su kar su buɗe kafa sai ga kamar suna wani rawar sojoji kamar suna fareti sun tsuke kafa a wajen sallah su tsuke kafa amma lokacin da ake musu rawar asharalle su ware kafa to wannan wani irin eh, lissafi ne shi shedan a ya kamata mu gane da ka dai wato qima sala ka tsaye da sallah al-maktuba ta wajibi wato addi zakka kuma ka bada zakka al-mafruda ita ma ta farilla zakka babinta yana nan a babin fiqihu da nisabinta da komai da komai bayananta zakka rukuni ce daga cikin rukunnan musulunci dole dole ne mutum ya yadda da ita ko da Allah bai hore masa zai yi ta ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kokarin su wajen su aiki da dukkanin rukunnan musulunci mutum zaka samu talaka ne amma yakan je kasuwa ya dako ya tara kuɗi dan wai shi ma a rayuwarsa a ce ya taɓa zakka sau ɗaya dan wai kada ya je lahira a ce rukunnan musulunci nawa ka aiwatar nawa ne wanda kuma baka samu damar aiwatarwa ba sai dai kayi imani domin cikin rukunnan musulunci akwai wanda har ka mutu sai dai kila ka ji labarin wasu suna yi kai ba za ka yi ba yanzu aikin hajji nawa ne suka mutu ba su yi aikin hajji ba amma za su shiga aljanna in dai sun yadda aikin hajjin wajibi ne ga wanda Allah ya horewa nawa ne zai mutu bai taba zakka ba amma zai shiga aljanna saboda me saboda ya yadda zakka wajibi ce ga wanda Allah ya bawa abin da zai bayar to su ba sa son ma haka saboda himmarsu da ƙwazonsu so suke komai na farillai komai na wajibai komai na rukunnan musulunci a ce a rayuwa ko sau ɗaya sun taɓa yi to da wannan yana nuna irin ƙwazonsu da irin yadda zuciyarsu take da himma mu yanzu sai dai lissafin waye zai fitar da zakka yaushe zan karɓa yaushe ko ba haka ba ba ka tunanin kai yaushe za ka taɓa bayarwa manzala kuma ya ce al yadul ulya khairun min al sufla da hannun da yazo ta sama ya fi hannun da yazo ta kasa daraja wanda yazo ta sama ya miƙa kenan wanda yazo ta kasa kuma fa ya karba kenan Allah ya sa mu dace wa tasuma ramadan kuma kai azumin watan ramadan wannan sune arkanul islam al khams azumin watan ramadan shi ma ga wanda yake ya halarci watan da ransa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafi ba faman shahida minkum ash-shahra falyasum qala sai shi wannan mai tambaya ya sake cewa mal ihsani to kuma menene ihsani to idan muka lura da kyau zamu ga kamar anan an yi kwan gaba kwan baya ya fara tambaya akan imani sannan ya zo musulunci ko wanda kuma imani shine mataki na biyu musulunci shine mataki na me na farko daka a nan abin da ruwaya take nuna mana kawai dai wannan mutumin yayi tambaya akan abubuwa guda uku amma ba jera mana su ake ba wannan dai hadisi shine dai hadisin jibrilu hadisin umar hadisi na biyu cikin arba'una hadis hadisin baina ma na hanu julus kaga a can an jera su daki daki musulunci ya fara tambaya sannan imani sannan ihsani kuma daman haka suke farko ka zama musulmi in himma ka tai himma sai kuma ka samu promotion ka samu ɗaukakan matsayi sai ka zama mai mumini sannan ana nan ana nan daga nan ma in kai hoɓɓasa sai kuma ka kai mataki na uku shine matakin ihsani da haka kada ka lura da cewa a nan an fara tambayar imani sannan musulunci sannan kuma aka tafi isani ba jera su ake so a yi daki daki ba kawai dai so ake a bamu labari wani mutum ya zo ya tambaya akan imani kuma annabi ya fayyace masa to kuma wannan ya nuna mana cewa akwai bambanci tsakanin imani da musulunci ko domin an ba da amsar imani daban kuma an ba da amsar musulunci ita ma daban amma tare da haka a wasu lokuta ana samun shigegeniya tsakanin imani da musulunci ko a rukunnan ma za ka ga waɗansu na musuluncin suna shiga waɗansu na me imanin kamar yadda masu magana sukan ce ne dukkanin general soja ne amma ba dukkanin soja ne kuma me general ba ba yadda za ka zama general a halin kai ba soja bane civilian ana general a siyasa ne a farar hula in ka ji general a soja ne to amma shin kowane sojan ne general duk inda ka ji mumini musulmi ne a bashin dukkanin musulmi ne mumini a'a قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فما وجد فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين kaga kenan akwai bambanci tsakanin biyan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ashe kenan akwai bambanci da haka mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane kuma mumini da haka dai rukunnan musulunci ga su rukunnan imani ma ga su mataki na uku kala sai mai tambaya yace mal ihsani to shi kuma me ake nufi da ihsani qur'ani yayi magana da yawa akan ihsani inna allaha lama al wa inna allaha lama al muhsinin inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun wa sari'u ila magfiratin min rabbikum har izuwa karshe wallahu yuhibbul muhsinin to wannan ihsanin ihsanin me ake nufi da shi suwaye muhsinun mal ihsan qala sai annabi yace da mai tambaya anta abudallaha ka annaka tarahu shi ihsani rukunin sa ɗaya ne rukunin sa shine ka kai matsayin natsuwa yayin da kake bautawa Allah kamar kai da shi kuna kallon juna domin duk lokacin da wani wanda ya sa ka aiki yake kallon ka to ka fi tsayawa kai aikin da kyau kana kallon sa yana kallon ka in kaga mutum yana ojoro to an sa shi aiki ne ba a kallansa ko shi yana ganin kamar ba a kallansa to sai zuciya da shedan su zuga shi su ce yi yadda kake so to amma mutumin da ya kai matsayi na ihsani ya zama muhusini to shi ya yadda da in Allah ya ce ai abu zai tsaya yayi shi da gaske tukuru kamar shi da Allah suna kallon juna duk mutumin kwa da ya samu kansa a irin wannan yanayi ya kai wannan matsayi to ya zama muhsini ya kai makurar tikewa ta fuskar samun ɗaukakan matsayi a wajen Allah daga ihsani sai dai kuma ka zama annabi amma ba wani matsayi da zaka samu kuma sama da haka a musulunci in dai kai ba annabi bane to ko dai ka zama musulmi ko mumini ko musulmi ba za ka wuce haka ba da haka an ta ta'budallaha shine kake bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa wa in lam takun tarahu ko da ku kai baka ganin sa fa innahu yarak shi Allah yana ganin ka kaga a cikin hadisin akwai tabbatarwa da Allah sifar ru'ya Allah yana gani alam ya alam bi anna Allah yara wa tawakkal ala allazi ala allazi wa tawakkal ala alhayyil allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi ubangiji yana kallon bayinsa ba inda mutum zai shiga face Allah subhanahu wataala yana ganin sa وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين ta وتقلبك في ka da jini. fa in lam takun tarahu fa innahu yarak qala sai mai tambaya yace mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama kala sai annabi yace malmas ulu an hadi a alama min as wanda ake tambaya game da tashin alkiyamar in dai wata rana ce a wani wata a wace shekara bai a alama min as-sa'il bai fi mai tambayar sani ba alkiyama ba wanda ya san ranar da zata tashi sai Allah idan na ce rana ina nufin a wane wata a wace shekara amma in a rana ce cikin ranakun mako juma'a ce annabi ya faɗa cewa a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama amma juma'ar ta wace shekarar a wane watan wannan ba wanda ya sani sai Allah shin a watan ma juma'a farko ko ta tsakiya ko ta uku ko ta ƙarshen wata ba wanda ya san wannan sai Allah shi ake nufi anan mal mas'ulu anha bi a'lama min as mutane sun yawaita tambaya akan tashin alkiyama a cikin alkur'ani musulmi da ma kafirai ubangiji madaukakin sarki ce yas'aluka nasu an mutane suna tambaya game da tashin alkiyama lafazin annasu anan ya shafi mu'minai ya shafi kafirai domin a hadisai sun zo da yawa hatta sahabbai suna tambayar annabi mata sa'a kala ma a'adatta laha manzo Allah ya me ka tanadar mata amma kafirai su kuma suna tambaya akan tashin alkiyama ne dan su kura annabi yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها to da ka dai tambaya akan tashin alkiyama zai iya yiwa ta bangaren mumini zai iya yiwa ta bangaren kafiri in ta bangaren mumini ne dan ya zage dantse ne yayi aikin kwarai in ta bangaren kafiri ne kuma dan ya kure mun gaji da gafara sa mu bamu ga kaho ba tun tun tala tala ake ce mana alkiyaman nan za ta zo in an isa a kawo ta man yanzu shi yasa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su gani suke abin yayi tsawo amma mu muna ganin sa kusa kusa wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin alkiyama a wajen Allah kamar kimtawar ido ne dan yaso ta kasance yanzu nan za ta kasance fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira tsawa ɗaya kawai za a sa mala'ika yawa duniya duk ta rushe ba kenan ba wanda tsawar ba ta fi a sakan ɗaya ba za a yi ta to da Allah yana jinkirta wa kafurai ne kawai har zuwa lokacin da zai kure su mal mas'ulu an habi alamin min as-sa'il to ana nuna min lokaci yayi ba sharadi bane sai mun kai karshen hadisi duk a cikin karatu ne za mu dakata a nan in Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako na gaba sai mu tashi akan gabar mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake cewa malam idan mutum sallar asuba ta wuce shi ya kai misalin karfe shida to malar raka'atal fajiri ko raka'atanil fajiri ya ce zai fara ko kuma sallar farilla wato asuba to yadda abin yake shine idan mutum ya makara a sallar asuba ya danganta da yanayin makarar idan da ka makara lokacin da ka farka rana ba ta fito ba amma ta yi kusa da ta fito ba zai yiwu har kai raka'atul fajr ka zo ka yi asuba ba rana za ta fito to anan sai ka gabatar da asuba dan ka riski sallah a cikin lokacinta na asali daga baya sai ka zo ka yi raka'atul fajr amma da mutum idan kuma mutum ya makara lokacin da ya farka rana ta gama fitowa to a nan sai ya fara yi raka a talfajir sannan sai ya asuba wannan shine abin da ya tabbata wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya a ƙarshen dare ya gaji domin tafiyar dare yayi sai ya kwanta sai ya ce da bilalu kai ka tsaya kar kai bacci saboda in lokacin sallar asuba yayi ka tashe mu sayyidina bilalu shi ma ya je ya kama sallar dare duk da cewa shi ma din ya gaji amma annabi ne ya bashi wannan assignment din bilal ya ce na zauna bayan na yi tahiya ina zaman tahiya sai na ji ana jijjiga ni kamar yadda uwa take jijjiga ɗanta in tana so ya bacci ni ma ban san lokacin da na yi bacci ba ya ce ƙarshe da mu da annabin da kowa da kowa zafin rana ne ya tashe mu ma'ana an makara kenan ko da haka da sahabbai suka tashi a firgice rana ta yi ba a yi sallar asuba ba annabi ya ce ku kwantar da hankalinku aka je aka yi alwala a tsanake ba wani gaggawa sai annabi ya ce ku mu fita daga wannan ramin da muke ciki shedan yana wajen sai suka fita suka motsa suka yi gaba aka yi wa sallar asuba kiranta yadda aka saba na ɗaya da na biyu kuma duk masu na filfili suka yi kayansu sannan kuma aka zo aka yi sallar asuba saboda me saurin me kuma za a yi rana ta riga ta hudu to amma wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an idar da sallah asuba sai ya ga wani ya tashi yana nafila sai ya tambaye shi ce kai wace nafila kake yace ai raka'atul fajr ce na tashi lokaci ya kure an riga an shiga sallah sai na zo na na jona na bi sallah asuba na samu yanzu na kirama sai annabi ya shiru to kaga wannan ya nuna kenan in zaka riski sallah akan lokaci lokacin ta bai fita ba ta asuba to ka fara yin ta in lokacin ba zai ishe ka har kai raka'atul fajr sannan ka zo ka yi ta ba amma idan lokaci total ya riga ya fita to ka zo kuma kai sallar ka a tsanake da raka'atul fajrin ka da komai sannan duk mutumin da ya samu kansa irin wannan yanayi Allah yana ba shi lada na wanda ya salla ne kan lokaci ɗari bisa ɗari domin bacci ya danne mutum bai yi sallah ba sai da lokaci ya wuce wannan uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a ba kuma ca aka yi ba sai lokacin da za a yi sallah ka yi bacci ka kwana kana yin wasu shiriri ta kuma lokacin sallah sannan ka kwanta kai bacci ba haka ake nufi ba sannan kuma ba a ce ba dan mutum yana bacci lokacin sallah ba za a tashe shi ba a tashe shi ana tashi abinda ake nufi in ya zama an rasa wanda zai tashe ka kuma kai baka tashi ba to idan ka zo bayan lokaci ya fita kai sallah Allah zai baka lada na daidai da wanda ya sallah akan lokaci mai tambaya ta biyu ce a malam assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya ya sa aljanna ita ce makoma Allah ya sa aljanna ce makoman mu baki ɗaya yace tambaya ta anan shine malam mutum ne yazo ya samu ana sallar jam'i mai raka'a hudu kamar sallar isha to da yazo ya samu imam din yayi raka'a biyu saura biyu amma an samu rafkanuwa imam din da yayi zaman tahiya na farko bayan ya yi raka'a biyu sai ya yi sallama to ni na samu sauran raka'a biyan ƙarshe wanda ba a rafkanuwa wanda a a cikinsu kenan to da imam ya yi sallama sai ya yi sujada ba'adi to a nan ni ma in na idar da sallah zan yi sujada ba'adi ko ni bai shafe ni ba Allah ya taimaka ai duk abin da ya shafi liman ko a zaman tahiya ne ya shafe ka idan limamin ka ya rafkanuwa rafkanuwa sa ta shafe ka ko kai ba a yi rafkanuwar da kai ba inda ka bi shi ko tafiya ka samu duk sujadar da ya kai ma sai ka yi in kabali ya yi daman kafin ma ya sake ka da kai za a yi in ko ba a dace bayan ya sake ka ya bakka da bashi kai ma a ƙarshe sai ka yi amma idan kai kuma kai kai rafkanuwa a sallah to liman ya ɗauke ma babu sujada an gane ko wannan yana daga cikin amfanin bin jam'i a jam'i liman yana ɗauke ma duk wata matsalarka amma in kai kaɗai ne ba to kai za ka ɗauka yanka da kanka da haka duk rafkanuwar da mamu ya yi liman ya ɗauke amma duk rafkanuwar da liman ya yi ta shafi mamu ko da ba da shi aka yi rafkanuwar ba takarda ta ƙarshe ce don allah malam ina neman yan uwa da su taya ni da addu'a akan neman aiki da nake yi a wata ma'aikata allah ya bani dacewa in samu na gode Allah madaukakin sarki ya baka dace in wannan aikin mai alkhairi ne a gare ka in bai da alkhairi a gare ka Allah ya musanya maka da wanda ya fi alkhairi kuma ya baka dace da dukkanin musulmi wanda suke da bukata ta irin taka Allah madaukakin sarki ya amsa da ma waɗanda suke da bukatun da suka saba da naka ya ubangiji ka amsa mana bukatun mu baki daya Allah ka ba lafiya ka bamu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka bamu rayuwa mai albarka Allah madaukakin sarki ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ka magance mana dukkanin matsalolinmu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa